haɗuwar jini haɗuwar jini eh, haɗuwar jini haɗuwar jini eh, eh, haɗuwar jini <laughs> an ce Allah sallallahu alaihi wasallam ce ta sha abin sha a tsaye na zauna nan da shi to Allah <laughs> a'a na ganki da na shirya ne zan tafi office a yau aikin nan ajiye shi agogo kin san dai na gaya miki yau aka yi cewa babanku ya ce a shirya a tafi zumunci nan na gidan hajiya sa'a kin ga ku bai kamata a ce an tafi barbecue ba tunda abin nan duk danki ake yi saboda yaranta da zai aure ki ko ku ba na tura ruwa ki ta gaya miki ba to duk da dai ni zai ta dace ai na san wayan nan ba maganin da ba ta yi su wurin aikin naku sai ki buga musu waya ki ce ni na ce ki zauna a gida yau akwai uzurin da ya taso duk da dai ban sanar da su ba da kin ce na kira su zan kira su a waya insha Allah amma maganan zuwa can gidan sai ina ganin kamar bai dace a ce an tafi tare da ni ba tun da dai watan wata rana gidan zan zauna tare da su zan yi rayuwa da su a nan sai na ga kamar bai kamata dai a ce da ni aka tafi ba amma uzurinki na ƙarshe kuma abin dubawa ne tunda mu lokacin da ta hanyar unguwar da saurayi saurayin gidan saurayin ka yake ma ba ka bi wannan tana gidansu ta ma abu ne da ya zo da zamani kuma baban ku ya ai na yarda da wannan uzurin ki zauna amma magana zuwa aiki babu ki musu waya ki zauna ki kula da gida tunda kin san waccan uwar ruwan kan tunda ta ji magana tafiya nan take girgidi. yanzu haka ta tafi tana wanka ba ma tafi bar gida kuma ba kowa ba sai ki zauna a gidan gidanki sai mu je mu dawo shi abin da ya kamata to shi kenan babu matsala mhm. insha Allahu kafin ku dawo ni ma na kin samu ku gida na yi shara na yi abinci in Allah ya yarda kenan na yi zai magana idan haka ki ji ki gani to shi kenan zan shiga da ki haɗuwar jini haɗuwar eh, eh, eh. jini hmm. alhajin Allah wai ina za ka ne da sauri haka da kake ta fama sauri wallahi hajjiya so nake in je wuri ne amma yanzu na zan dawo sako zan je in karbo ne shi yasa nake sauri kaga masu abu ne me za a yi da marasa yi alhamdulillah mukan ana yi ana nema kuma ana samu sai godiya wallahi abin yi kan akwai shi alhamdulillah wai me yasa hajjiya take so taimaka auren dole ne to ai ra'ayin hajjiya ne ita ta riga ta kafe a kan abin nan ni ban san menene abin da yasa take so sai a yi haka ba kai ga fa yan uwanka aure ku zauna ku daidaita mu samu mu sha biki ka rabu da wa'ancan wanda baka san tarbiyyansu ba hmm? ga kanwanka a cikin gida to amma anti ba kya da ita haulat tun kurusheta jabir take so da Allah manta da wannan me za ta ci da wannan mai cutar boko mai cutar boko ne ba kullum ba shi da aiki sai rike takarda a hannu to akuya ce ita takardar za ta ci ha ga ka kana da abin yi ka zauna a daidaita kai sadaki ma kaɗai ka baya wallahi ya isa ai yar uwarka ce ko yar uwarka ce kai ne ma mai iya biya mata to dan ka da sadakin menene abin damuwa To na anti ni yanzu sauri nake bari in je in dawo insha Allah. Eh a da lafiya. Haka zan yi tallan lashinka dole sai ka amince da yar uwanka a zauna a sha biki mu sha rubutun arziki ba su taɓa yi da ɗauko wata a kawo ba. Ka ka a gida a je a ɗauko wata ba a kawo. Ina ba zai taɓa yiwuwa ba dole a yi tuwo na mun na haka za a haɗa shi sun ka abu ai yar uwarka ce a ra lafiya Assalamu alaikum. Baba ana ta kiranka ta waya. To. Salamu alaikum. Eh. Haba dan Allah, haba dan Allah, wani irin uzuri ne zai tare kamar riga mun wa mutanen na alƙawari za mu je gaba ɗaya don girma Allah malam. Ai ke ma kin sani ina gona mana. To ai ni inda na riga na zo gaskiya. Kina ji na? A gabatar da komai kawai. in na gama daga nan na same ku to shi kenan Allah ya sa ka ne alheri in ka samu lokacin gara mu haɗa ko a can ɗin ne dai ka san ido hudu ya fi ido biyu eh, eh eh kuma ka baki mata ai fa za mu je ga su mutum nan ma fa kuma yau ne za mu je mana to shi kenan kawai ai kuma sai na zo ganin zuwa Allah da to Allah ya baka iko to sai mun haɗu Mama, kin ga fa tun ɗazu ke ke ke ke ni ke jira lokaci fa ya tafi. Ke da kika ce wanka za ki yi sha kika shiga kika wanka zai ki wanka mana ki shirya. Ni na yi wankan safe na fasa ba sai na yi wata wankan ba in ga kamshi ma ke yi. Kamshi. Mu tafi kawai. Kai, wannan tafiya. An je riga an sa ne kada karanta. Shi ku shi ma ya je waya wai ba zai samu damar zuwa a tafi wani uzuri ya tare shi wata kiran aikin ya mai sauki ma haɗa ta. ita wannan ta ci ba za ta je ba mama gwara ma kan mu tafi da shi yanzu muna tafiya da shi zai cika mu da magana wallahi ya ce wannan ya ce wancan gwara mu tafi mu biyu kaɗai ya isa ita ma to aisha ga ta ce ba za ta je ba mama da ni da ke mun ishe su kwarji ne yana wani kwarji ne ido huɗa ya fi ido biyu mama ki ɗauko mayafinki kawai mu tafi to bari in ɗauko ki zauri ɗauko kan mutumin an kirki a ce mama mama ba za ki yarda ba da na ɗau selfie da ke nan nuna kuma selfie zan ɗauka in yi posting Allah mu ɗau hoto ki me kuma posting in sa a tiktok mana ha'ila ni ma na zama yar tiktok tiktok ko me Allah shirya ki wannan Allah shiga tsakaninki da waya. Ke jakata tana ina. Ke, wai me yasa kike yin haka ne? Eh? kina ganin inda baiwar Allah nan take fa ƴaƴanta ba so suke ba amma sai ta tarsa su ya sun so abin da ba sa so amma ina magana da ke ke kina tafiya to bari ki jinga miki ni ba Jabir nake so ba Haris nake so ni fa an ci abin da nake son ki gane fa shi fa komai Allah ne ke au wato ni ban san Allah ba kenan ni ba haka nake nufi ba ah gashi kin faɗa to bari ki ji in ga miki wannan ni ba jabir nake so ba haris nake so shi ne wai wai in tambaye ke ɗanɗanar roman ne ba kya so me hmm? me za ki ci da wancan yana yawo da takarda a hannu ga wanda za mu ɗanɗani romo kin ce ba shi ba to ni ba shi nake so ba gaskiya tsakani da allah ni ba na son shi ni fa abin da nake son ki gane anti shi fa so haɗuwar jini ne to ni shi nake so kuma shi zaki aura gaskiya ni ba na san shi nake jin ga miki ni ko shi nake so yawwa shi nake so ba jabir ba me za ki ce da jabir gaskiya ni an tsiga wanda nake so ki banna kawai in je in gaishe su eh lallai yarinya nan bata da mutunci shikenan ai ni kuma duk yadda zan yi sai na shiga na wargaza wannan auren ba dai a yi shi a wannan gidan ba kuma ke ma sai kin auri wannan yaron ka ji nan yarinya kai wannan yarinya na san yadda zan yi da ke ai dole sai kin bi umarni na Ani ta nake ma tare za ku zo da mai gida. Kin san halin malam agogo sarkin aiki. Hmm. Wai sai mu jira ya zo yana ta gashi nan gashi nan ce ni dai ba za ka rika sa ni karanta ba. Haka. Gara ne yau gaba. To ga lemo ku sha mana ku dauka ga ruwa nan. Hajiya na ji lemun ba sanyi ko ba ku samu wuta ne. <laughs> Ai kin san ana yawan ɗauke wuta. Amma ai da sanyin ba dai kuruciya ba. To na ga tsofaffi dai ba sa son abu mai sanyi. Kayan yara mun sai da abin sanyi. Wannan haka <laughs> yake. Kuma sanyi Allah na tubar ya wuce wannan ne. Kalifai da yake rabu. Ba ki sani ba. ai sai su ɗauko kankara ma su fafasa su fafasa sake sakawa a cikin ruwa a sha. kin san ita ta saba zoliya ko a gida haka take ba ta sa a zauna lafiya ita zolaye. hajiya barin baki wani labari. antin dawa tana aiki ga iya girki in ta miki girki mai daɗi a gidanmu gaba ɗaya ita ne kankat wajen girki in kika same ta a matsayin sirika wallahi kin gama dacewa yawwa assalamu alaikum na yi ba na yi ya aule na'am dauke ta ku je ku nuna mata gurin nan da aka gyara inda yar uwa za a kawo yar uwa. nuna mata ku gani guri ya ke banda ba ku, amma mun a'a cikin kin bari da ba sai na wani yarinya Allah ya <laughs> san yara da kanwar ta ta wannan to ita ce karamar eh, ko wannan ce karamar eh, Allah tsare ita karatu take har yanzu ai to ba damuwa Allah ya taimaka shi ma malam din idan ya zo ya ce ai sa nake ku eh, ai ba sa ne ba ka tsaya jira ba ita kuma gogar ya take na sai ka ce irin mutan da

bari in shiga ɓangaren mu ban yayin duba shi yanzu. bari dan bude miki gani sosai kai kuma daga ina jabir kenan welcome to our kingdom hmm. you are highly welcome mm. sannu yawwa ni nan da kika gani akwai karatu akwai kai akwai kwanya <laughs> shikenan a'a akwai aiki a aikaci haka ne gaskiya ne Baƙo muka yi kenan. In ba damuwa, da Allah ya sunan ki. Eh dama, daga tambayar suna sai kuma cewa ina son ki. To ni na yi kalar ka ne? Me lafiya ciki? Haba malam. Yanda kike zabgegiyan nan ni ma kuma gani ina ga nayi ba matsala ba. Dan Allah malam ya ishe eh, ka. Ka ishe ni da surutu me haka ne dan Allah? Haba. Me haka? Wani irin abu ne wannan? Me nayi da nayi mai? Ba ki ga wannan mm, mutumin ba gaba ɗaya a hargitse ya shigo min ba wai yana tambaya ta sunana na san daga irin su ne za su ce wai suna son ka ana son ki ki a suwa za a so ki me yan zafi baiwar Allah daga gaya miki gaskiyan abin da ya faru Kar ki damu ba ko ki ce kar a samu matsala na dan fita ne ki ji da ita ba matsala a'a Allah ba matsala first attempt hmm. za mu daidaita eh, eh, eh, haɗuwar jini ah, haɗuwar jini haka ka iya dai <laughs> to gajiya ga ta ku gaisa to <laughs> salamu alaikum <laughs> na'am ina gajiya kuna nan kalau ya gida ya yaran to madalla ya damuna <laughs> to madalla eh wallahi kuwa to ba komai ai sha'anin aiki ne ai <laughs> na ɗauka tare za ku zo ai a to ba komai ba komai madalla an gode fa Allah ya saka da alheri to ba damuwa to to sati biyu to shikenan Allah ya nuna mana Allah ya sa a yi da mu Allah ya kai mu lokacin madalla to madalla an gode an gode to gata to shi ke na mun dawo <laughs> mm, malam kenan na koma eh. ni ce wakiliyarsa kenan to ai ke ce wakiliyar mana ai zama in ya zama dama haka ne an zama ɗaya fa to dama dai yaran nan kin ga ai shine dai shine waliyin nasu kwarai da gaske kuma gashi abu ya zama tuwo na mai na duk kan daka shi kan daka dan kadan kadan bakin gado to Allah ya sa yin na Allah ne amin Allah ya tabbatar mana da alheri wai ne ku tsaya kuna bani mamaki wai akwai yin da ba na Allah bane kin ji dan Allah ai duk abin da kika ga ya faru daga Allah ya to ai ji nayi kuna ta wani maimaita magana kuna ta wani maimaita magana ah. kin san yadda abin yake sai haƙuri ah, ba da Allah kake kake damu kai haba ki haƙuri da Allah haba wani irin damuwa kuma me amfanin gogayyar a duniya haka ai ba ka shiga kai aji bane karatu ai in dai ka san yadda zaka zauna da jama'a a nan karatu yake hauna haka ike ya aiki sai ki goda Allah mm. tunda an ce sirkar taki aiki kaman jaka ke ki to dan Allah da annabi baran barama <laughs> a'a ba dai jaka ba ai dan mutum ka fi dan kare ya za a haɗa mutum da jaka akwai dai aiki gwargwadon ikonta hmm. za ta yi shi iya ƙoƙari. akwai ƙoƙari kan yarinyar gaskiya warsu ya kan a'a kinga in ta zo dai ta ta mana wanke-wanke da share-share wallahi a'a har kayan ki ma za ta wanke wallahi bayan shara da girki har kayan ki za ta wanke <laughs> na yadda da tarbiyya ta ai ke hajiya anti na'am kinga ba kin zo kin gaishe su ba to dan Allah ran annabi ki tashi ki tafi in tashi in tafi eh in fita daga gidan kenan a kin ji ko kin ji rashin fahimta ko fahimta fuska wa zai kore ki a gida ci ale ki tashi ki koma gurin ki sai zubo zance kike kamar kin fado daga sama ina dalilin irin wannan lamari ne kar ki damu he <laughs> ina jin an ci kai ne <laughs> ai magana ba kai ba kafa ki yi hakuri da Allah kin kar ki damu da Allah <laughs> ku yi hakuri a kalmar da bahaushe ita kowa ka gani a duniya wakilin gidansa kwarai da gaske wanda haka <laughs> yake to Allah ya sa mu dace ba da abin damuwa bane wannan to ina wannan ta bizaran ta zo mu tafi ita kuma mu ta yi ciki ga ta bizara ga jaka ah! ke shukura shigowa dan Allah kin yi abinci nuwa ne ke ji inda kika je basu baki abinci ba sun bani na ci amma gaba ɗaya ya zazzage kin san me abin haushin gidansu bene biyu ne ka rinka hawa kana son kuwa ka rinka duk abincin da ce wallahi ya zazzage ni yanzu ni wani ke ci ki taimaka ina umma ya naga kin dawo ke kadai Mm, ina dai na haɗu da baba su za su je gaisuwan mutuwa ne kuma na ce bari na yi gida saboda yunwa nake ji kuma ya naga kamar ran ki ɓace me ya faru <laughs> ba wannan yayan mijin naki ne shashasha ya ɓata min rai ba kawai daga zuwa wurin gidan nan nasu kawai ya biyo ni baby saurara wallahi ina ganin ki hankali na ya tashi wallahi na ji kawai ina ƙaunar ki ki ji ba ko aiki yi ba shi da shi hatta aiki Bashi shi da shi wai amma a ce kazami da shi wai ne wai yake so Don ma ya samu wannan mijin nan naki kaninsa ya rufa masa asiri ya kalle ni ya ce ni yake so ya min adalci kenan dan ya ce yana son ki me a ciki kinga so haduwar jini ne ni kuma gaba ɗaya jini na bai haɗu da shi ba gaba ɗaya na tsane shi ba na son shi kuma ba za bayan da ma za a yi na so shi Allah ya kyauta to ke banda abin ki a haɗa mu gida ɗaya don ya ce yana son ki sai in ga ba wani abu bane gashi gidanmu guda da ni da ke ke ma ki samu mijin nan ki lallaɓa ki aure ki shiga mu yi zaman mu hankalin mu kwanci ni kawai abin da na sani ba na san kuma jini na bai haɗu da shi kwata kwata ba to da me jinin ki ya haɗu abinci da kika dafa yana kicin ba godiya da turewa ina yake kuma kamar kin san wallahi abincin nan yau ina kyautu san zai daɗi sosai kin san wallahi <laughs> Asia Group of Companies ku zo ku saya dan muna hakurin riba karma muna barana Asia Group of Companies Inna lillahi wa inna ilaihi subhanallahi wa inna ilaihi raji'un jama'a ku ci hakuri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 jini haɗuwar ah, jini